والذين يؤمنون بما أنزل ilaika وما أنزل من قبلك kuma wa'annan da suke yin imani da abin da aka saukar ya zuwa gare ka da abin da aka saukar gabaninka maka ce wannan yana daga cikin ayoyi guda biyar na farko na suratul baqara wayanda suke siffata masu tsoron Allah subhanahu wata'ala wato almuttaqin wayanda kuma su ne alkur'ani din yake zama mai shirya wanda wannan ya sanya muke yin bincike akan shi alkur'anin da wahayi da annabci kuma binciken ya kawo mu ya zuwa ga tabbatar ma annabawa alaihimussalam isma ta hanyar da'awar cewa su dukansu suna akan asiratul mustaqim shi kuma wannan bincike na tabbatar masa da isma din sai ya kawo mu aya ali imran inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin hakika Allah subhanahu wataala ya zabi Adam da Nuh da ala Ibrahim da ala Imran akan talikai ga baki daya wannan ya sanya muke kokarin bincike akan Adam din maga wanne Adam ne ake nufi a cikin ita ayar imari Imran din wannan din kuma shine yanzu har ya kawo mu zuwa ga ayoyin Al-A'raf daga aya ta goma zuwa aya ta ishirin da biyar a suratul araf din shi din kuma ya kama ya zuwa ga bijire wadda iblis ya yi akan saba ta hanyar saba ma umarni wanda allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu mala'iku wanda yana cikinsu akan cewa su yi ma adam sujada bayan a halifanci ya tabbata mashi alalama tabataba yake cewa falaula annan allah subhanahu khalaqa adam wa وأمر الملائكة وإبليس جميعا بالسجود له لكان إبليس على ما كان عليه من منزلة القرب inda ba dan a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci Adam ba wato mutum ya kuma umarci malayaku da Iblis tare su dukansu akan su mashi Adam din sujada da Iblis ya ci gaba da wanzuwa akan abin da yake na matsayin kusanci ga Allah kusanci ma'anawi ba muna nufin yana kusanci wai kusa da Allah haka madiyan ba wannan kurbin shi alkurbul ma'anawi da yana nan iblis a matsayin shi na kusanci eh, ghaira mutamayyizin min mala'ika da zai zama bai bambanta ba iya rarrabe shi daga mala'iku ba walakin khalqul insan shaqqal maqama maqamain ku lura sosai ku gani amma halittar kaga ya dawo ce halkul insan bai ce halkul adam ba ya canza adam da wa yanzu da insan shi kan shi alalama din sai ce amma halittar mutum ita ce ta raba matsayin ya koma matsayi biyu kun gane makamil kurbi wa makamil bodi matsayin kusanci da matsayin nisanci وميز السبيل سبيلين هل انت متن تنشي حنير تزما حنيا غدا آه، سبيل السعادة حنيا أرزكي دربوتا وسبيل الشقاوة لكم حنيا تائيوة لكن خلق لكن خلق الانسان شق المقام مقامين مقام مقام القرب ومقام البعد wa mayyaza sabila sabilain sabila sa'adati wa sabila shaqawa halitta dan adam ta haifar da wannan ta sa yanzu akwai makusanta akwai manisanta akwai masu arziki masu rabo akwai tababbu wanda suka yi asara wane ne ɗin da ya shakasa wannan shine insan al-insan mutum an lura shine amfanin kissa din tun kafin a zo duniya a tantance a nuna ma kowa ga yadda yake inda Allah subhanahu wataala yake cewa kala ma manaka Allah ya zama to kala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin Allah ce me ya hane ka cewa baka yi sujada ba lokacin da na umarce ka sai ce ina ta takaitawa yanzu an lura saboda zik na lokaci mun yawan lokacin dama ba zai ishe mu ba komi yawan shi eh, saboda ba ka basi ba ne wanda yake gajere a surori ne masu yawa da afkar masu yawan gasken gaske sai ka samu cikakke ihafa faifayewa akan duka afkarin alalan bai a kowace mufrada mufrada kowace nukta nukta sannan ka samu cikakkiyar ihafa akan sauran afkar sannan in ya yiwu maka ya zama kana iya zabi an lura ba a karama yake ba ne sau komin lokacin bai yasa ba komin yawan shi ishara da fitar da takaitacciyar hulasa ta abin yadda mutum zai iya idraki daga baya kuma ya jefa fadar rijijan ya zuwa ya kara bincike da kanshi an lura yi saboda haka yanzu ina takaitawa me yasa baka yi sujada ba lokacin na umurce ka sai ce ni na fi shi sai ya bar hana sai ya kawo dalili akan fifiko ka halice ni daga wuta kuma shi ka halice shi daga yumbo bai ce mana'ani da lokacin Allah ta'ala cewa me ya hane ka bai ce abin da hane ni shine kaza ba kai ibtida an kawai sai ce na fi shi da Allah yake magana ce ana yake gaya mallani kuna bi sosai wannan shine takaitaccen abin da alalama ya fadi nake kakaito muku saboda na karanta ya ce gawar nan take sai ya ce wa Allah ni ya tabbatar da ni ɗin shi a gaban Allah azza wa jalla ya samu samuwa gaban Allah ce na fishi na fishi kamar ya sai ce ka halice ne daga wuta shi kuma ka halicce shi daga yumbu Allah subhanahu wa ta'ala bai mashi raddi bai inkarin cewa daga wuta ya halicce shi ba a wani wuri ma Allah ya tabbatar kana min ne ya ce iblis daga jin daga aljanu ya taho kuma aljanu daga ina halicce su daga wuta saboda haka bai mashi raddi akan wannan ba amma inda ya ce haka bai haka bai inkarin Allah bai raddi akan wa khalaqtahu min tin ba shi shi mutum ka halice shi daga yombo bai mashi inkarin wannan ba amma Allah subhanahu wa ta'ala duk da yake bai mashi inkari akan cewa da ya ce ana khairun minhu ba amma ya bada ya amma ya nuna rashin kasanto shi khair din ba lura ba ta hanyar al'amarin sujada da khilafa a suratul baqara kamar da Allah matabbata yake cewa cewa a nan wurin Allah subhanahu wa ta'ala eh, eh, duk da yake bai ce mashi haka ba amma ya yi yaya amma Allah subhanahu wa ta'ala a wani wuri ai ya nuna eh, cewa adam ya fi shi lakinnahu ta'ala lam yusaddiqhu fi ma dhakarahu min khairiyatihi minhu Allah subhanahu wa ta'ala bai gaskata da Iblis ba cewa an halice shi daga wuta wannan Allah ya bashi an halarci mutum daga yumbu wani Allah ya bashi amma Allah subhanahu wataala bai gaskata shi ba abin da ambata na cewa shi ya fi mutum saboda kiyasi yayi akan asasin abin da ya gani a zahiri ba gani ba eh, fa ta'ala domin shi Allah subhanahu wataala wa illam yarudda alaihi qawluhu ana khairun minhu duk da yake bai mashi raddi ba akan faɗin shi da ya cewa na fi shi saboda ka halice daga wuta fi hadhihi sura a wannan sura ta araf illa annahu bayyana fadla adama alaihi wa ala malaika sai dai Allah ta'ala ya bayanin fifikon adam akan shi da kuma fifikon adam akan mala'iku fi hadithil khilafa a hadisin a labarin halifanci saboda inda ba dan ya fi su me yasa ya zama halifa ko ba lura ba ala annahu ta'ala zakara al-qissa fi mawdhin akhar alhalin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ma ya ambaci wannan kissa a wani wuri daban suratul sad sura 38 eh, bi qawlihi ta fadin shi iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan kaga anan wurin Allah bashar ya ce ku dinga bin ayoyin da surorin iz qala rabbuka lil malaikati duk ne masu yawan gaskiyan gaskiya jama'a kowanne yana bukatar makofi a kai idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin lokacin ka tuna lokacin da ubangijinka ya ce mala'iku hakika ni mai bashar ne ni mai halittar wani bashar ne daga yumbu mubasharatan wasu su ce adam a shaks kun gane bambancin malaman tafsiri masu yawa bash kai tsaye sai su bashar yana nufin wa in suka ɗabbaka shi akan adam to su zai canza sosan gasken gaske har zuwa ƙarshe kamar Allah ta'ala ya ce allazi khalaqakum min nafsin wahida in ka fassara nafsin wahida da adam dole akwai inda zaka bulla adam a shaks za zo kun lura sosai basharan adam wasu mutane mai wasu masu tafsiri mai zasu ce adam alhalin Allah mai ce bashar sai kuma su dage akan cewa lalle lalle bashar anan na nufin wa Allah me yace basharat basharan wani bashar bai ma ayyana bashar din ba min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi saboda haka in daidaita shi shi wannan basharan din wanda wasu sa ce ma adam wato kenan idan na daidaita adam wato adam mubasharatan tashi ɗaya Allah ya halicci wannan adam din wanda ya haife mu suke so su ce wanda Allah ya daidaita shine wa su a wurin su sune shine wa mata ku dinga ji su ku dinga bi na sai kuna gani fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi to idan na daidaita shi na busa mashi na hura mashi daga ruhi na kaga mecece ma'ana taswiya mecece ma'ana annafkh me suke fahimta in yace a taswiya daidaitawa wato lokacin da ya kwaba shi din bai kwabu ba sai Allah ya zo kila da spade me ake ce ma spade da Hausa wannan abin da masu gini suke yin amfani da shi wuka wuka ce to ba ce bata wuka din wannan kun dai gane abin da nake nufi to kenan kaga tun da bai kwabu sosai ba sai Allah ya zo ya yaɗi ya yaɗa nan an lura ya ƙara can ya kwaba shine taswiya a wurinsu ta yumbun annaf kuma wanda nafakhtu fi na hura mashi rai mai kenan Allah zai zo yi. Allah da harshen shi da bakin shi zai fito da iska hu in ya hura sai ya zo sai ya ruhu ya shiga yin takali zuwa Adam da gangan na kawo muku na kawo muku misalin sosai ku gani ina sane kun ga kun yi dariya da ne muku aka ko to amma ba haka ake sawalawa ba haka ake cewa Allah ta'ala yayi me ce ma'ana me yawa yayi bashar menene ce a taswiya menene adlafu duk suna ba shi ma'anoni ne urfiya madiya muta'arafa faqa'u lahu sajidin to ku faɗi kuna miji zara abin da yake qa'u lahu sajidin suna neman su faɗi din kuma an lura fasajada mala'ikatu kulluhum ajma'un sai mala'ikun suka sida dukkan su gabaki da illa iblis sai fa iblis istakbara wa kana min al-kafirin ya girman kai ya kasance daga cikin kafirai kala ya iblisu ma mana aka an tasjuda shi sa Allah din a nan wurin ta arab aka ce za'ida ce da malan takid kun ga a nan wurin ai Allah ne ko ba Allah ba ne hmm? a nan wurin ya yake ma mana aka Allah tasjuda idza martuk suka ce wannan Allah din za'ida ce da malan me takidi karfafawa wato kenan ba za'ida ba ce kenan tunda tana da aikin da take aikatawa eh, ya iblisu ma malaka an tasjuda lamma lima khalaqtu bi yaday astakbarta am kunta min al'alin sai ya ce ya iblis me ya hane ka cewa ka yi sujada ga abinda na halitta da hannaye na ko me ka fassara ma'anan wannan halitta da hannaye na nufin girmama sha'anin wannan halittar saboda da hannayen shi ya halicce su me yasa abin da na halitta da hannaye na sai suka ce adam ma khalaqtu bi yaday astakbarta shin kai girban kai ne am kunta min alalin ko ka kasance daga cikin madaukaka qala ana khairu minhu sai ce na fi shi kaga na ya fitowa fili akan ta bashar ake magana kai dan iblis da waye ke bada da mutum amma mutum din su mutane suna dabbaka shi akan wane ne kuna ganewa sosai na fito muku sosai yanzu sosai ba wani abu ne wanda yake sihiri ko dabo ko sadabaru ba qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin manhaji ne yanda manhajin ka yake haka zaka fahimci ayoyin an lura yanda kuma ka fahimci mai magana da abin da yake faɗi da dukka a wurin a wurin sharhi in aka ce bashar ka ce bashar in aka ce adam ka ce adam aka ce nafs ka ce nafs ba lura ba fa bayyana awwalan annahum lam yut ila akhirih wannan din ta bayyana maka akan cewa ya ce ya fi mutum kuma Allah subhanahu wa ta'ala nuna mashi abin fishi ba saboda ya bai da shi khalifa kuma ya umarni a kan a mace sujada ko ba lura ba shikenan ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya shi muhula, eh, ya jinkirta mashi Allah kuma ya jinkirta mashi ne, shi ya so ne Allah ta'ala ya jinkirta mashi har zuwa barzakhu har zuwa kiyama amma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan duk da yake yana iya bin mutum har zuwa barzakhu din nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu fa huwa lahu wani mutum din shaidan na bin shi har barzakh ya zama qarin din shi abokin gwamin shi zauj qarin da ma'anan zauj shi yasa dole mai bincike akan iblis Allah subhanahu wataala ya bashi zuwa wancan lokacin to sai sai alƙawari akan cewa me akan cewa zai halaka shi dan adam din to sai al'alama ya dawo ina ta tsallake ne sosai fa sai al'alama ya dawo ina so in kai ku ina so in ta zuwa ina tarkizi ina hitin din abin da yake shine shine gist din shine muhimmi daga cikin labarin abin da yafi muhimmanci kultu sai al'alama ya ce sai na ce الذي ذكرناه آنفا أن القصة بما تشتمل عليه بصورتها من الأمر والامتثال والتمرد والطرد وغير ذلك وإن كانت تتشبه بالقضايا الاجتماعية المعروفة فيما بيننا لكنها تحكي عن جر... عن جريان تكويني. جساك وايمي ميتا أنا ورا لاما akan cewa wannan labarin kaka ɗauke shi labari irin na yau da kullum wanda muka sa waje da yake a cikin shi an ce akwai umarni akwai bijirewa ba lura ba akwai fita akwai sauka akwai ila akhirihi amma kissa ce wadda take bayani akan wani abu da ya gudana takwinan ba ta shari'an ba fi rawabit al-haqiqiyya a cikin danganta ko inda suke na hakika ba itibariya ba ba wanda dan adam ke kaddarawa ba allati bainal insani wal mala'ikati wa iblis dangantaku na hakika ba na wahami ba tsakanin mutum da mala'ika da iblis Allah yake so bayyana mana a ta wannan surar tamfil din fahiya fil haqiqa saboda haka ita wannan kissa ɗin a hakika tubayyinu ma alaihi khalqul mala'ika wa iblis ita wannan kissa a hakika tana mana bayanin abinda halittar mala'iku ta ƙunsa ne da kuma abinda halitta iblis ta kunsa kuna ji wa huma murtabitani bil insan su kuma su biyun suna da alaka da dan adam da mutum da hakikanin duniyar takwiniya tawa ta mutum wa ma taqtadhihi al qabilain bi nisbati ila sa'adati al insani wa shaqa'ihi da kuma tana mana bayanin abinda ɗabi'un waɗannan ƙabilun guda biyu ƙabilar mala'ika da ƙabilar iblis suke hukuntawa dangane da arziki ko taɓewar mutum rawar da su waɗannan ƙabilun guda biyu suke aikatawa suke takawa a wurin arziki ko taɓewar wa mutum wa haza gairu kaunil amri takwiniyan fa qissa takwiniya muthilat bisuratin na alafuwa min suwari hayati na duniyawiyya, saboda aka kissa ɗin kissa ce ta takwin wadda aka kawo ta da abin da mu muka sani a rayuwar ta yau da kullum wannan yasa nake so in bayani in yi bincike akan iblis ya jama'a wannan kuma yana bukatar yi tsallaka mai yawa iblis a nan wurin ya nemi Allah subhanahu wataala ya bashi muhla kuma Allah subhanahu wataala din ya bashi an kuma ya bashi salladuwa ta ban mamakin gasken gaske a kanwa a kanwa a kan mutum yana iya tasarrufi mai ban mamakin gasken gaske a kan mutum saboda haka wane ne iblis kun gane ne ko kuma menene iblis tuttun mutane sun sha matsa mana akan can musu bayanin me yasa Allah ya halicci shaidan har yanzu ma ba za mu iya bayanin gabaki baki shi ba amma akalla mun dan zo wurin kaɗan menene iblis wanda Allah ya bashi irin wannan ikon akan mutum me yasa ma tukuna ka halice shi asasan me yasa kuma Allah ya biya mashi bukatar shi ya amsa mashi roƙon shi akan mutum an lura me yasa kalamun fi iblis wa amalihi alalama ya fitar da bayani a akan iblis da aikin iblis saboda ya alkawari akan dukkan duk inda zai biya batar da mutum sai ya bi kuma Allah ya bashi ya bashi iko akan yi hakan alalama yake ce adam mawdu'u iblis mawdu'an mubtazilan indana mawuzohin iblis ya koma ya zama wani mawuzo'in da bai da muhimmanci da kima a wurin shi bun safa da shi kullum za ka ji shaidan shaidan shaidan shaidan a harshen mutum har ya riga ya zama abin da an saba da shi laya a ba'ubihi ko layu ba'ubihi ba wanda ke damuwa da shi duk da irin wannan gagarumin tasirin da yake da shi a arziki ko tabewa mutum an lura yi ba a damuwa da shi duna an nazkurahu ahyanan sai dai kawai wasu lokuta mun ga dama dan tana da shi ko mu ambace shi wa la'anahu? ko mu dan la'ance shi aw na ta'awwadha eh, shine in kace an eh, billahi minhu ko kuma wata rana mu nemi tsarin Allah daga gare shi ba tare da ma mun damu ba ba shi ba wannan ba ita bace ala da mu aw nukabbiha afkari afkarina bi annaha min al-afkari ko ko mu muzanta wasu daga cikin tunanin tunanin mu idan mun yi su mu ce daga shaidan ne suka zo ila akhiri ba lura ba duna an na ba tare da muna yin dabbari da tuntuntun da tunani mai zurfi ba kan iblis فنحصل ما يعطيه القرآن الكريم في حقيقة هذا الموجود العجيب domin wannan tunanin ya bamu dama mu kai ya zuwa ga abinda da alkur'ani mai daraja yake bayarwa na haƙiƙanin wannan samuwa mai ban mamaki alga'ibi an hawasina na wanda yake ya fakku daga hawas mu ba mu ganin shi ba mu sunsuna shi ba mu ɗanɗana shi ba mu iya taɓa shi alhali kuma gashi nan kullum tare da mu Allora? Wa kaifa la me yasa haka ba za ta faru ba wa ya sahibu al'alam al alalin kulle yana tare da duniyar mutum ala si'at nitaqihil ajiba alhalin kulle yana tare da ɗan adam a dukkan yalwar yalwar da rayuwar dan adam din take ciki a wannan duniya munzu zahara fil wujudi tun lokacin da dan adam din ya bayyana a samuwa tun farkon samuwar shi dan adam mutum ba wai adam abu lambiya ba mutum ga baki da tun da aka same shi iblis na tare da shi hatta yanqadhi ajaluhu har ajalin shi ya kare wa yanqariza bintiwa ibisatil duniya har ajalin shi ya kare shi ba kan shi ya kare din ta hanyar ɗauke dan da abin nan ya zo shi bisa din duniya sun yulazimuhu ba'da ba mamat sanin ya ci gaba da lazimtar shi bayan mutuwa kamar yadda muka ce iblis na bin mutane har zuwa barzakh sun yakunu qarinahu kun ga wannan wannan qarin din daga alkurani da koshi sannan ya kasance abokin gwamin shi duk da wannan abin mutum bai damuwa da iblis hatta yuridahu nar alkhalida har ya je ya tura shi cikin wuta wadda ake dawama a ciki wa hum ma'al wahidi minna wa huwa ma'al wahidi minna kama huwa ma'a ghairihi alalin yadda yake mamala da kowa daga cikinmu da yani iri da yani a bayyane alaniya da cikin asiri kowane lokaci a lokaci guda yana iya mu'amala da dukkan tarsashen yan adam da suke cikin duniya ko sun kai biliyan tara ko fiye da an lura lima khalaqa Allahu iblis wa huwa ya'lamu man huwa me yasa Allah subhanahu wataala ya halici iblis alhalin ya san iblis din wane ne shi lima adkhalahu fi jam'il mala'ikati wa laysa minhum me yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi a cikin a cikin jama'an mala'iku alhalin ba cikin su yake ba shi ba mala'ika bane lima amarahu bis sajda wa huwa ya'lamu annahu la ya'tamir me yasa Allah subhanahu wata'ala ya umurce shi akan ya sujada alhalin ya san ba zai bi ba ba zai bi umarnin ba ko bai sani ba me yasa lima lam yuqifhu lis wa aghwahu me yasa Allah subhanahu ta'ala bai tsayar da shi ya tilasta shi akan ya sujada ba zai iya ko ba zai iya ba me yasa ya halakar da shi lima lam yuhlikhu hida lam yasjud me yasa Allah subhanahu ta'ala bai gama da shi bai halaka shi ya kashe shi ba lokacin da bai sujada ba me yasa bai mishi hukuma nan take ba dan Allah ya huta an lura wani ya ce mm, gaskiya kam da Allah ya hutar da mu shi an lura lima anzarahu ila yawmi yub'athun aw ila yawmil waqtil ma'lum me yasa Allah subhanahu wata'ala ya bashi sarari me yasa ya sarara mashi har zuwa lokacin da za a tayar da su ko kuma zuwa wani lokaci wanda yake sananne liman makkanahu min bani adam hadha tamkin al-ajib me yasa Allah subhanahu wata'ala ya sallala shi akan 'ya'yan adam irin wannan sallatsuwar mai ban mamakin gaske gaske wa ala muhammadin وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد